Eh, kwarai da gaske eh ina nan ne yawwa ni ba <coughs> ban daɗe da shigo salamu alaikum to am iya guri bari zan kira ka nayi baki <laughs> yawwa abba dama an ka dawo na dawo yanzu nan na shigo lafiya lau ina gajiya yawwa yake faruwa abba dama zan faɗa maka cewa tare da aliyu muke saboda kwana biyun nan abbansa na yi masa kulle kuma ya hana sa zuwa makaranta kwata-kwata abba wai saboda halakan da ke tsakanina da shi kulle kuma to alhamdulillah na je wajen malam hamidu malam hamidu ya ce min na je na samu baba karami sai na ta tunanin baba karami baba karami to ai in baba karami ne ai amini na ne ka san baba karami kenan amini na ne ni kuma mahaifina ne alhamdulillah komai ya kwana gidan sauki idan har haka ne yanzu sai ku shirya ba za mu ƙasa a gwiwa ba sai mu tafi gaba cewa muna da nasara mai sauri ne silar komai amana ce amana ce kullum da kafar gidan nan alhaji ya zo nan ya sa damuwa a ransa yana ta min faɗa wai akan me na baka ka fita bayan na san konin da kofar gida baya son ka fita kuma duk a tunaninsa wajen zara'u za ka je. Shi ne fa ya ɗauki makullin motarsa ya ce to ya san zariya ka tafi wajen zara'u lalle sai ya je a ranar ya dawo da kai yana cikin haka kenan zai fita ya je bakin kofa sai na ga rike kirjinsa dab da shigowar gir ya zo ya taimaka ya rike shi aka sa shi a mota aka tafi asibiti ana zuwa likita ya tabbatar da cewa alhaji ya rasu mutu ana biya su kuma ni na san cewar ya karɓe wayarka ba da man a kira ka shi yasa tun ranar baka jira labarin rasuwarsa Ila Salima na yi rashin amini kuma aboki kuma tabbas ban san Aliyu ɗansa ne ba amma da wallahi babu abin da zai hana a yi auren nan wallahi da na san aliyu da yarka yake soyayya da ba abin da zai hana a ɗaura musu aure shi ma kuma alhaji kansa na san bai san yarka bace shi ma ba abin da zai hana ya sa a yi aure ta domin kudin a ƙara zumunci tsakaninmu to kuma kafin ya mutu ya bar wasiya ya rubuta takarda ya ce a ba aliyu a kan kar a sake a ɗaura mishi aure da zara'u kuma duk wanda ya ɗaura wannan aure ya ce bai yafe masa ba ko ya faɗa miki dalilinsa na rashin amincewar? Alhaji bai faɗi dalili ba, hasali ma baya so a tambaye shi komai akan haka. Aliyu, kai ɗana ne, ina alfahari da kai, kuma na same ka ne ta hanyar halak. Na ciyar da kai, na tufatar da kai ta hanyar halak. Duk wani abu da ka sani a rayuwarka, halak ne ba haramun ba, a matsayina na mahaifinka, ina mai ka. da cewa Zahra'u ba yarinyar da ya dace ka aura ba ce don haka ka sani duk yarinyar da kake so ko aina take ka nemo ta Salamu alaikum. Ha'a, manyan mata. Ah, Bilkisu ke da farin cikin zuciyata ce? zarau kenan watan a duk duniya ban ga wadda nake so ba irin ki saboda ke da gani an gina ki ne dan ni kullum fata na ya za yin ido hudu da ke dan Allah zarau ki kaunace ni to bari ka je ni ba na kaunar ka Musa ba na son ka ba na son ganin ka wai asali ma da wani irin yare kake so na faɗa maka ne cewa ba na kaunar ka zara'u kin san me ake nufi da kalmar so kuwa Bilkisu. Bilkisu. Ki sanar da ita menene su. Duk wanda ya ce yana son ka, duk duniya baka da tamkarsa. To ni dai bana kaunar ka. Bana son ka. Ki daina bana su, ki bari. To shikenan. Haka kika ce? Haka na ce. To shikenan. Zan bi duk hanyar da zan bi domin in gana cimma burina akan manufar abin da nake so. amma dai kayi asara mara zuciya <laughs> kin miji kenan ki daina yi irin wani abubuwan da kike yi menai ki daina furtawa kai kalmar ba kya son shi kamar shi ba kuma wallahi yana son ki ni ba ga laifin shi ba duk ba ki ga laifin shi ba to me laifin shi wani zai zo ya ce yana son ka me laifin shi to ni bana son shi kai asali ma mai kama da shi ma bana son gani hmm. bana kaunar sa hmm. zaki ma fara son shi ki dai dai na abin da kike Allah ya sauke wallahi ba ki wallahi kake min wannan fatar bana so bana so in kina so mu shirya Amin wa alaikum salam fara mai farar aniya kalar ke kalar kayan ki habibina au sannu fa ban gaisa ban ganki ba domin tun daga can kawai ita nake ta hanguwa. ya karatu sadi muna ta kokarawa to Allah ya taimaka mana zara yanzu dai abibina dama kai nake zaman jira anan nan kaga tunda Allah ya kawo ka sai ka tashi mu tafi Allah to mu je mu je mana ni ina nan na rasa me yasa mutane suke yawan ganin dacewa tsakanin ni da ke. <laughs> Ake ma ka sani duk wanda ya gami ya san cewa mun dace kuma kai ma ka san ko ba babu wani abu da yake burge ni da ke yake ƙara samun ƙaunarki sama da sautin kalamanki <laughs> habibi na kenan ni kuma babu abin da yake burge ni kamar in ga fuskanka kullum Allah wallahi Allah ya sa in zama matarka amin amma fa ni har a zuciyata nake sarrafa ni ma haka Zara, me kike yi kukan nan haka dan Allah dan annabi? Dan me yasa ba zan yi kuka ba? Bayan an zo an faɗa min cewa an ganka da wata, ka fara kula wasu 'yan mata. An ganni da wata? Wallahi harkin zawo na yi wani bazawarar dariya. To yanzu ke zara idan an zo an ce miki an ganni da wata? Shikenan sai ki ɗauka ki yadda? ni gudun da nake zaune ni kaɗai nake bana tare da kowa kuma ina so ki sa wani abu a ranki wani abu da ba za a iya zuwa a gaya miki ba ko don saboda a rusa mu'amalar da take tsakanin na ka tabbata na tabbata da gaske kake da gaske kake idariya hmm? hmm? mana <laughs> zara zara yi dariya mana Ya haƙuri. Alhaji. Na jinka Kamar yadda muka alƙawari da ita. चोर बजम gangare bayan mun gama karatu sai allah ya sa na tafi neman aiki zuwa garin kaduna ta a wannan zirga-zirga da na ta yi in je na dawo allah cikin ikonsa har allah ya sa na samu wannan damar a can gaskiya ne wannan amintaka katako da zumunci ya kai duk inda ya kai kuma daidai ne amma abin ya zamana da cutarwa ba kuma wani abu ne jawo ba wannan tafiye-tafiyen da ka dinga shi ne abu ne jawo ka wallahi idan har za ki damu da wannan tafiya zan iya haƙura da ita domin ki kamata ki ban ƙwarin gwiwa akan tafiyar nan babu yaudara a ciki ka san duk zuciyar da ta kamu da su ita ce zuciyar da ta fi kusanci da damuwa musamman idan ta waye gari ta rasa hangenta masoyanta. Dole ne in damu, tunda ba zan iya hana ka ba. Fata na dai a cikin tafiyan nan da za ka yi, Allah ya baka nasara. Um, zan bar ki ne a gurin amini na, saboda shakuwa har ke kama da shi, domin shi kaɗai zai iya rike min amanar ki. Na san lokaci-lokaci zai rika zuwa ya duba ki, don na san ƙarami. duk abin da kike bukata zai rika zuwa yana kawo miki shi lokaci-lokaci. kuma tafiyar da zan yi kada ki manta ma zan je shi zai kawo rufin asirin mu har ya kai mu ga aure wallahi kunya ne ce da amina ta ce wai wazir ke ta amana kuma gana a gabanta ni a na habibu ne ni kuma habibu ne ko yana ga ko baya nan min iya rigi masa amana ne balle kawai an riga ma an sa lalle dawa kawai zai yi a sha biki kuma ni gani nake ma na mafi hisan ki haba ya za ka ce kafin masoyi na so na ai ta habibu ne kuma na wani wallahi na yi mamaki har gaba na ya faɗi da na ji an ce wani yana kira na na san zaki mamakin wanda ya turo na san ganin ki kasancewar mai aikowar ya yi tafiya amma kin manta da wanda aka bada alƙawarin sa ki? kin san dole safa da ranar zai ringa zuwa duba lafiyarki kuma ji ne kawai na kasa daurewa shi sa na zo da mamaki idan na ji hakan daga bakinka kai da aka baka amanar kulawa ta a hannunka haba amina me yasa nake ce haka duk da aka ba kula da mutum ai dole ya ringa zuwa duba lafiyarsa ko to na gode da wannan kulawa ta musamman daga gare ka kuma nima na ji daɗi allah ya bar zumunci a zahiri kike kyawa ce kuma sai yanzu na ƙara gaskata abin da mutane suke faɗa a kanki me kuma mutane suke faɗa a kaina ki barauniya ce domin mutane suna cewa so da suna cewa kina sace musu abubuwa su waye suka kala min wannan sharrin don Allah su wanne wallahi ni ba na sata me yasa mutane ba su da imani kin ga irin ta ko ni ma kin mun sata yi amana ce silar komai amana ce amana ce ta sanya komai amana ce Amina. Ni wallahi kin san zamantakewar nan ta mu burge ni take. Musamman yanda Allah ya haɗa kan mazaje. Hmm, Salima kenan. Ai ni ma haka in jin gaya miki har na son na gani wa Habib canjin aiki amma da yake na san wata rana dole sai an rabu. Insha Allah muna tare. Kawai ka Wallahi salamu alaikum. Amina. kulewa amana ce da komai amana ce alaikum salam Na ga jikin ki ne yayi wani sanyi sanyi ne. wallahi tun bayan tafiyar ka nake ta amai jikin na ba daɗi kadai a ce an gamu kuma dama ina so in gaya miki wani abu yanzu na samu ƙarin matsayi a wurin aiki wannan karan zan koma ta ba mu tafi hmm, gaskiya na yi farin ciki sosai ba ci gaba da ka ci gaba da aikinki. ki Salima, kafa ki daɗe fa. Kin ko? To shi kenan Allah ya kiyaye. Kin To Ba kowa a gidan ne? Ka san su sarakan bacci ne suna ciki suna bacci. Tun daga wannan rana, ƙarami sa Amina a gaba ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba, ba don komai ba ya san ba akwai baikonta a kanka. kuma haka ta bi shi don biyar bukatar kanta amma ba don ta san ba saboda haka ya dinga kashe mata kuɗi a sai da ta biya ta tasa ta san akwai baikonta a kanka amma ta so shi ne ba don ya aure ta ba sun yi su ne don soye-soyen zuciyarsu ka shi ne wannan abin da biyo baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan kun da nan garin da zama mataka ta haihu ta ce ku je asibiti eh, a ku gwaji tabbas ta ce mu je asibiti a mana gwajin jini to da aka je waye karɓo sakamakon ita ta je ta karɓo sakamakon da kanta abin da zan gaya maka wannan sakamakon da ta karɓo ashe baka haihuwa ne ka gara har rana ita yau ba ku sake haihuwa a gidanka ba wallahi na san ko an na tsaya kun fahimci aure ba zai tsakaninku ba domin dukanku 'ya'yan mutum ɗaya ne sannan da ƙarshe amina ta gane dukkan kuskurenta isa ko da yaushe take cewa ta ma laifi ka yafe ta ba wani abu ne ya jawo ba wannan abin da ya fara miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sarawa shi ke kanwata ce Jesus. sharaɗin Allah shi ne zaman lafiya ga mai riba a mai fariya cikin zuciyar ka ba tankiya biya shi ɗan amadariya amana ce so wacce take suna duniya ya za a har na cire ta a zuciya umarnin iyaye ba a alaye gaskiya muna san juna me zai sanya mu ramuwa amana ce